da mu almajiran ɗaliban darar hadis baki ɗaya muke lika da aziya ga fadar mai martaba sarki dangane da rasuwan wasa da kuma manyan mutane da suka a kano kwanakin nan ana musu da aziya allah ji zafarta musu kuma mai martaba bashi hakuri rashin da aka yi na kanwata da manyan mutane a cikin kano nan allah ji kansu zafarta musu قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى إقام صلاة الجماعة من سنن الهدى wai ba sallan jama'a yana cikin sunnoni na shirya ashe sunnoni sun kai hanya as-sunnanu jam'u sunna wa sunnatu as-tariqa ma'ana ka annaka taqulu babu salati jama'a min turuq al-huda idza kana hunaka turuq lil-huda wa la budda an yakuna hunaka turuq lil-salat mun gane ko yake tarkul huda ma'ana sunan huda yake sallan jama'a yana cikin sunnoni na shari'a na shari'a saboda yayin bayani mutane suna fahimtar kuskure cewa ai manzo Allah yake wajin illatil al ardu kulluha masjidan wa tawar sai sa ana kira sallah ga masallaci tsakanin ki da masallaci da kike da sai minti ɗaya ko biyu ba sai kiya sai sallah ko ba gidan su ko a gidan da ana cewa sallah jama'a din nan wannan sallah ta farin ba ce sallah ci jama'a kuma wajiba ce wani su mai masu ibn taymiya suka ce sharafi ne cikin gancin sallah in kai sallah da gangan kai kadai ba ka da sallah sai ka ji cikin jama'a wasu malamai suka ce a an tsananta da yawa in mutum ya sallah shi kadai bai shiga jama'a ba sallah sa kai amma ya yi babban laifi kabira ne sai ka ba mun gane ko ba wai sunna ce ta ƴan uwar da cikin suke ba an ba sunna cikin sunnonin shari'a daga manzo shari'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar jama'a wajiba ce zuwa masallaci ai sallar cikin jama'a farilla قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر بشر الهدي قال حدثنا زكريا ابن ابي زائده قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن عبد الاحمر قال قال عبد الله عبد الله ابن مسعود يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. يقول إيه، من كان كم مستنكي وألوك تمه. wanda ke jirgin zuwa masallaci sallar jama'a sai munafiki wanda yake an san nifakar safili kowa ta sa munafiki ma'ana a unguwa duk wanda ya ga ya sai tsaya gidansa ya sallah ya zuwa masallaci ga masallacin kusa da shi ko ya zauna da hannun cikin gidan masallacin aka ce mai shi munafiki ne nifakar ce wani ko munafiki ko lafiya mai lafiya yana da uzuri munafiki ba shi da uzuri mahaifiya lafiya na ba laifi ne dan an ba shi laisa ala al'amma yasin wa la ala mun gane ko to amma in mutum lafiya ka kana sai ka tashi ka je masallaci inda ake kiran sallah kada ka saya gida kai sallah kai kadai ko kai da matarka ko kai da iyalanka sai ka matsa musu ka ce tashi sallah kai ka tashi ka zo masallaci ma idan da sallah jama'a ya kwace ko azhar ko la ko magarba ko isha kana koma kuma ka tana musu kun to sa'an nan kuma abin da yake wajibi a kai ma uwar gida in gidan da gidan ki a da sakaci yana da kiyar zuwa masallaci ki tashi ki tsaya masa gadagada kamar yadda za ki tashi tsaya masa gadangada ya nemo abinci aka za ki dashi ki tsaya masa gadangada sai ya je masallaci ya yi sallar jama'a don gidan ku gidan ku ya samu albarka in ka kudo ya ce so da ce abin da muka sani a cikin zamanin mu sahabbai ba wanda ke ki zuwa masallaci sallar jama'a sai munafiki ke a ranar nifaka wanda ke asirin munafiki ne ko ko an yi lafiya ya ce kai ma'ana ma in ma ma'idu la yanki bayan adulaini hatta yake sala ya ce kai ma'ana da wani sai a a shi mutane sun su rike yana tsakanin su wannan kan shi a wannan dama yana tsakanin su yana tafiya a kyar har a zo a saka shi cikin mu ya sallar jama'a to dan ne mutum zaka tsaya lafiya kalau da ki zuwa sallar jama'a وقال يسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك الرسول يسي لما منظرنا صلى الله عليه وسلم علمنا أسلنا الهدى منظرنا إلى تنجم سنوني نشريا منظرنا إلى تنجم سنوني نشريا jahiliya a kai duk wanda bai dauki sunnonin manzon Allah ba na shari'a ba duk wata sunna da ya dauka suna ce ta fata نصيحتي عليكم بسنتي كل ما ضاعت السنة ده كده بيرجع السنة أمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ضمن وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وضلالة بالله Allah ya sanar da ku da haƙe maza Allah ya sanar da mu sunnoni na shirya. wa inna min sunan huda yana cikin sunnoni na na shari'a da manzo Allah ya sanar da mu as-salatu fil masjid alladhi yu'azzinu yu'azzanu fi yani yana cikin sunnonin shari'a da manzo Allah ya sanar da mu ka tashi ka je masallacin da ake kira sallah kai sallar jama'a ba ka koma gida ka bacci za ka yi me za ka yi ka je amma dole ne wajibi ne lalle ka tashi ka je masallaci ai jama'a قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن ابن دكين عن عبد العميس عن علي بن الاحمر عن عبد الاحوص عن عبد الله قال ما صحه ان يلقى الله بها مسلما يتي دو التي سن يحدد الله بين المسلمين فليحرم على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن هذا ما دو التي سن يحدد الله بين المسلمين musulmi bai ce ba cikakken musulmi musulmi falyuhafir to lalle ne ne ke ce Allah ya yi salawatu wannan salloli guda biyar haitu yunada bihinna da ce ka kiyaye da yin sallolin ba ka kiyaye da yin su inda ake kira zuwa in ba haka ba da yin tsaye wani hanyar da tsara hanyar da tsara wani ke kira ka yi ke kira in ka ki zuwa ka ki zuwa ma ka zuwa ta ya zama ne kenan ba ta haifa na cikin kiran sallah kenan me ne yasa aka ce a kiran sallah a kira sallah ba don a kira ka ta zo da mun ka zo a hadu ai sallah sai ka ce a yana manzo Allah ce waju illati yan amru kulluha masjidan wa tahura ai manzo Allah ce duk inda aka yi sallah sallah sallah ta ba da yake ba ta ba amma wannan fahimta ne dan ne fahimtar da kai haka ba abinda ake nufi kenan ba abinda ake nufi duk inda sallah ta kama ku jama'a ku kai sallah ta yi ga in masallaci inda in sallah ta kama ya zama na an ga an sallah ka ta kai sallah kai sallah ka ta amma ka babban laifi kai babban kabira cikin ka bahira fa inna fa inna kana da nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sunan al yace saboda Allah da shi sarki ya kar aljama annabi ku dunnoni na shari'a wa innahunna min sunan al-huda salloli guda biyar a matsalacin da ake kira ai yana cikin sunnoni na shari'a ولو انكم صليتم في بيوتكم كما صلى على المتخلف في ذكركم سنه نبيكم da ake za ku zauna da ku sallah ku da ku zuwa masallaci kuma sallah da kun ba sunnoni na shari'a da Allah ya sanar da manzon manzon ke sanar da ku wa hakakum sunnata nabiyikum da wa lam wa kuntum da kun ba sunnata nabiyikum sunnar annabinku na zaɓin da kun fada duk wanda ya bar sunna manzon Allah wallahi duk sunna ne ko a shekarar suna ba ka fada sunna da haka ba ka kiri sai da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki zuwa masallaci ayi sallar jami'i ba ne sunna kiciya fahimta ba cikin cikin farin da abin da waje ba sunna abin da za a sunnonin masu hanyoyin da manzon Allah ya kirkida ɗaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ji mutum yana kai ko yana hanyoyi da yake tana mutane to me yasa ba ka kungiyoyi akan wa'annan ba saboda duk abin da ya fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ka kama kowa yanzu da za ka ga za ka kore ka to kan ka manzon Allah zai kai wani ka ba ka ba ka da ni da wanda ya bi karshe da wanda ka fara zai ya ji ba wanda duk ta muke ba da iko na kanka ne na ce kofar gidanmu ne ko unguwarmu ko kuma mu da wanda da tun ka ba mai manzo Allah ka fara da ya da gobe da ba kai kai da wanda ya tsara da duk da wajen manzo Allah ba da ke a mu ne mu da tsara da mu mu na maka abin da ke hana ta kai ya nuna maka hanya shi ya ya kuma Allah zai saka maka alheri ba shi iko ya maka ka ka wani ba mutum ya da zai tsaki ويحسن الظهور يتوت تفكين لهم ثم يعمل الى مسجد من هذه المساجد فحسن كما صلى كيجي تجي واحنا مسلاتين حكي صلوا للجماعة ان يسير الى مسجد من هذه المساجد يفهم جنسي ان حكي زوني حكي مجانا ان مكا صلى حكي من هذه المساجد ما شاء الله كم بيوتي كينا واحد ديني اكل دوان دكي زوني حكي بيوتي ان اكل صلى سوبيان ان يتاسي ذو قولك فقول موتا قوة كيجي فأبابو na ce masallacin kaza unguwar da ake to masallacin wajibi ne duk wanda ke kewaye masallacin unguwar duk da za je masallacin ai sallah abin da ake nufi kenan illa kadama Allahu lahu bi kulli khatwatin yaquha hasana duk wanda ya ta ya yi tsarki ya kyautata tsarki ya yi kyautata arha sannan ya tafi ya kama hanya za su masallaci manzo Allah ce illa kadama Allahu lahu bi kulli khatwatin yaquha hasana

ba da ke kin zuwa masallaci sallar jama'a sai munafiki mayyamun nifaq wanda ke sanannen munafiki ne kowa ya san munafiki ne wanda mutum sai wallahi mutum ya kasance yi bi a ba da saboda ta sifar munafikai ne ma'ana da da da sun kana su kusa da mu mutum ba da alama ce ta gaba na munafiki ne alama ce ta mun ga alama ce ta ce mutum ya kankana da amma ya fita cikin ayyukan munafukai zai a ɗauke shi mutane su fashi shi kafada yana tsakanin mutum biyu ana tafiya a cikin dantandan a haka ne a hankali a zaka cikin sahu sannan a jaba ya yi tsalla kuma a ɗauke shi haka a cikin gida ya fita cikin munafukai sai a zo a da shi a cikin sau sai sa wannan suna nuna cewa sallan jama'a wani ba shi farilla sai zuwa cikin jama'a a sallah ba wani cewa a yi don an ce wanda ya sallah shi kadai na da wanda ya ce in da jama'a da ashirin da jama'a da da ake ba hukunci ba hukunci wani ba in ka kamar farilla ka ruwa shi ka da ba da suka fi da da jama'a jama'a cikin ingantar sallah in ka sallah ta larura ka ce sallah ta yi بيان النهي عن الخروج من المسجد اذا اذن المؤذن في بعض بدون نهي ان كان المصلاتي لا نهي كلا صلى كاسن اتى الاقامه اي صلى اتى كركب كمصلاتي كصورتي مصلاتي فهي دي الوراثه في كور ورزاقه في كور الوراثه الوراثه دعوه وفي وجه مساله علم يا ضروره أنا أنا أبو في بن أبي سلمة أنا أبو عن إبراهيم بن المعاصر أنا أبي كحول قلنا في المسجد مع أبي هريرة yace mun kana ji muna zaune da Abu Hurairah cikin masallaci فأعطاه المؤذن في الحديث إلى الصلاة فقال رجل من المسجد يمشي فكيف صلى في وقت يترك مسلاتي أنا في ريحة مسلاتي فأخبره أبو هريرة فقال له قد دخل من المسجد يحب هريرة كل ما تكلم حين كلف فإن أكلف ريحة مسلاتي فقال أبو هريرة ذكر هريرة أما أخبر فقد أخبر أبو القاسم sallallahu alaihi wasallam kace wannan ya saba ma abul qasim sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana mutum ayi kira sallah ba wai kuma ba ko ba kace kai sallar ki zaka fita ko ka fita kake sallar jama'a Allah ta fara da Umar al-Makili قال حدثنا سفيان هو ابن عيسى عن عمر بن سعيد عن ابا بن عبد الشعفاء المقربي عن ابيه قال سمعت ابا هريره ورأى رجلا يجتاز المسجد قصدا يتنادى ابو هريره انا فقال يا من لا يزال مسجدنا في عمر الله في زيت ما حدث عن ابا عن كذا صلى فقد اما فقد عطيت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم بل فضل صلاة الفجر والصبح في الجماعة في جماعة بل لك بيان فرد يصلى الشتاء لا صبح في جماعة وليه أما هذا فقط بالتوفيق الجهدي أصعب القادم إذا هي كبتتها وكل زمن الدورين كيف قال حدثنا إسلام إبراهيم قال أخبرنا المغيرة ابن سلمة المخزوني قال عز وجل جاءت هذا فهذه فلا أتند بيه لا جاء به للانتهاء فهذا من الانتهاء بمسألة هي كلمة أن بيه انتهاء أكيد ذات له حكم الرب يا يحملني لك من الله صلى الله عليه وسلم إما يحفظ بيك سيفا لحسن قال عبد الواحد وهو ابن زياد قال عبد الرحمن بن

نعم الزكاة الله صلى الله عليه وسلم حدثوا من أصل ما يتوقع في جمعه فكأنما أطلع نصف الليل kace na manzo Allah ce duk wanda ya sallan lisha a cikin jama'a kace yana da ladan wanda ya fiya mu ya kai tsayi wani rabin dare wa ma sallan tu'a cikin jama'a fa kana ma sallan laila kullahu wanda ya sallah asuba kuma cikin jama'a ta ya sallah ya yi mun lani ne tun daga farkon dare har karshe ta yi sallah ki ta samu rabin dare ta yi sallah asuba ta samu rabin dare ma'ana ta samu dare ɗaya kenan ka samu dare kenan shi kake na tsara tsara ki ya mun lani la saboda farkon ne sallah ki ya a cikin jama'a Allah ya baka wannan lada ina kuma ka ta ki ya mun lani la ta da ki الواحد فيه زهير بن حازم الشيخ محمد بن عبد الله الاسدي وهو حسن قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابي سعيد عثمان بن حكيم بهذا الاسناد مثله بحية بحية قال حدثنا ابو بن علي الجهضمي قال حدثنا ذكر عن الذكر حتى ترى الحديث عن الخليفه وان كنت صلى الله عليه وسلم حدث في كرسيري كرسيري صلى الله عليه وسلم ايه قال حدثني نصر ابن امين الجهضمي قال حدثنا بكر يعني ابن المفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله duk wanda ya sallar جماعه a cikin jama'a masallaci yana cikin amana cikin zamana da na

wanda da cikin jin zan da zama cikin zai tarbe maka cikin ka a cikin lokacin da kake kare a cikin a a a عن خالد عن مسلم سيرنا قال سمعت جندبا القسرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح وهو في ذمة الله فحسن يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنه في وجه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه wanda Allah ya maka bibi ni ya bi ka yabi da ke yana neman ka zai mu ta fatan ka yuzai ko zai rike ka thumma yaqubahu ala wajhi fi nar jahannam ba da abin da aka kai din nan sai ka tafi kai in ba kai ba wanda ne na wannan haƙƙi akan ka in yi kuma zai kashe wace saka ga wajen jahannama yanzu ake sallar asbar ko sallar jama'a ta sunna ce sallar da wani ba ba ba ne ka kaula ka kaula قال حدثنا ابو بكر بن ابي بيبه قال حدثنا شهير بن مسعود عن داوود بن ابي هند عن الحسن عن جندب عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل ولم يذكر فحبه في نار جهنم matsalar da mai yau matsalar da wannan matsalar da muke ciki a lokacin da muke ciki makaranta kuma da kuma da kuma da kuma da wuce da kuma da kuma ba da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma amma kuma da kira ku kowa kana kowa zai zara ko zai kowa zai fada da kira sau ɗaya ko sau biyu ko da yake da aka bada kira yake mafi kan kuma kan kan yau duk da kika ki an yi kan ko na ya kuma zai da ke a ranka ya dabe je masallaci saboda a samu albarka ana sa albarka ce shiga gida ba sai ma ne ma ba ba za ka ba ga kuma Allah ya fada yake duk wanda bai je jama'a Allah zai kama shi wanda ke zana a zuwa cikin yana yana a ko ka kan da ruwa masallaci ne ko shi kan da albarka albarka ma da Allah albarka kenan wanda ya daina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai masa masallaci a gidansa عن ابي يونس عن ابي جعفر عن محمود بن الحبيب القطعية أكثره أن أكبر بن مالك وهو من أكبر النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا الأكبر أمحد يستفيد الأمر بأ الله يشهد وحدك الأمر يحب بدر وما يدريك لأن الله أطلع على أهل بدر وقال قالوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأنا بعدين يوم حد بدر يلحق وحدك حد بدر ايه الطريقة ايه الطريقة اللي بعضها انا يقول انا بشريه ما بشتغل ولا بشريه يمكن يمكن بشر نضحكوا كثير في الوجه من الله صلى الله عليه وسلم ايه بشرين الانصار بشروا في الحريق يقول الله صلى الله عليه وسلم ya rasul Allah ya rasul Allah sallama inni qad taqatu babari yace ba da Allah fa ida ida nuna su da nan mutu suna nan gaddama ba na gani sosai ina jin duhu duhu akwai da gani ba na sosai wa uqalli bi qawli ni ke ma ni ke ma mutane na neman wani da wani amsal sa'il wahyi alladhi bayni wa bainahu in kan ruwa yi sama sai ka zama duk na je inda za a yi musalla ko su inda za a yi musalla wannan kuma ne an kasance masu yau ba ta ke zuwa masallacin farkon ne ko na yi musu sallah na musulmanci to an yi nake sai maza ana kan ba da kalama wajib in ka fara in ka so in ka kauna abin da ke da maza ana kan ba da kalama annaka rasulullahi sai ka tsaya fi musalla fi musalla abin da ke sai manzo Allah ka zo gidan ka yi sallah wani wuri inda kai sallah din na dauki wajen ina sallah a wajen ina tafarruci inda kai shi kai sallah fa shahidu musalla da magana ki zaka ki zama ka dinda kane ma in sha Allah sai sai in sha Allah sallallahu alaihi wasallam إذا ذكر هذه فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء هو الظهر مبكرا فقد ما زال يسمه الحق قول الشاعر وقد أقتدي والخير في مقنعها ومر النجاة على كل نسبة وقد أقتدي والخير saboda tsananin zamako sun tsari cikin mai nari da suke kasuwa su yi bakin su yi kula da wani yiri a kulle mai tsari su ruwan malam na ruwan duk wanda ta fage ake ta ke ko ta ake buga ake buga ko wanda wanda ne ta ba mata ta ke ba ko ta ne ta ke buga ba sai san yi sai ko ta ne ta yi sai ta a duk sai ka to do ta ji ta ne do ta ne sai ka gurin zuba ne sai ka garuwa sai ka so hadu sai ka garuwa suna faduwa suna tagowa ta fa in ka ko ko ko ne ka buga sai sai sai بسيرة وقلقنا من توحيد المقو والخسرة والطيرة دي وقلقها طبعا انا كده بقول لك الطرق الطرق حركة كده كده بقول لك كده وبتحكم على الشرطة كل مزمار أن هو الحضارة غدانا رجاتك كان وغدانا مراتنا الدولة أقول لك أنه عميزنا في الدولة كده ما يدروا بقول لك واحد بدو وقت ده كده in kasa ne bai zama da gano ba in kasa ya zama da kenan ya zama da kenan a cikin sa da kasa da kenan da gano da zai kuma abu المسلم من الله فهذا موجود بشره يحفظ الله كل ما نتبع كل ما يحكي بدر ولا يحكي بدر في هذا غير ما طلع أسباب ظل يحكي لتحكي بشره يحكي ما طلع ne da mutu ne mutu ne matsalolin su ne mutu sallah a mutu da shi ido na kan kasa mutu na kan dubbe ne ba shi kuma an ayi mutu sai ga baka ke tsallaka ruwa na ji matsalolin ya ta nake son ka zo gidan ka kai sallah wani wuri inda kai sallah din nan sai na dauki wajen ya dake wa ina dake wajen ya zama inda zai sallah ke sai mun sai ta hafa in sha Allah sai ka ce da kan ka bara ka ce in sha Allah Allah ya ba maku wani da rana da ta ta ta ta ta ta ta ta sai wata ne zai manzo Allah gida na ba kana izini ba kai gida amma sai da manzo Allah saboda ya koya maka ladabi da ya sai da ya izini kuma da ya ce wani kuma ya ce ne. da manzo Allah ya izini ne kuma ya izini ya sai shigo ne ya izini hatta ka hana baita ya shigo bin sunan da ya gida a cikin gida kuma ba ka ce rukunin da rukunin da ya fi fahimta Kita mazal Allah ya tambaye, ki mazal Allah ya tambaye ki nan yi inda ya ke

ko ranar su jira da jirgi wanda ya ce a fada ko ba ranar tare ko ba shi tun da wani ranar da shi وما يكون بعدها ولا بقول بقى دي كلمه كده كو فاهم الى تحديد المشهد البيتي بتتكلم هو هنا انجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر كما قال الله تعالى اذا الله اكبر فلا تنكن كو فقول تفكروا لغه التشهد كل الذكر الله تقول تقول ثم سلم sai ban da haka aji ban ne sallame haka haka maganar ta ce na kuma karama bidiyo ake ana sallame kamar yadda ke bidiyo ana sallamewa to a kan da kake na a ga inda ne ne ake bidiyo in dole ne za a rubutu kamar yadda sannan a mai masna masna maza da ke sallamewa bidiyo ake kyauta da kin mafhum mukhalafa tun da ke sallamewa masna masna to sallamewa ne ne kamar ke zama na kenan arba'a ya ce wannan manzo ana da rashi kuma ya sanar da shi kuma aka yi biyu ya ce da kuma aka yi biyu za a yi to ne kawai kenan yanzu ya tashi ko waje kenan da zai ya san wani ke masallaci kenan musalla inda zai yi sallah zai ce almasjid ba sai ce musalla wajen yin sallah to an yi sallah ko kawai an samu inda zai ta sallah kenan ya samu a sallah inda maza Allah maza Allah ya tabbatar masa da inda zai sallah ba ne ba ko kuma kuma ya sallah ba ne ba ne aka sallah haka kawai za mu kai da manzo ana tafi wani kan muku yau da gidan gabar manzo ana za ana ga duk da yake da ruwa na saka sanan kan ai tafasa a tsakan ma barbe so kenan ku sai a dan barba da gari kadan in ba eh ruwa na saka da kashin da ruwa na saka da kashin da ya zama da kenan a cikin ruwa kuwa ke kenan duk mace ta sa ruwa ta tafasa ruwa ta saka ko ya ya kafi da kasa ko aka tuka sunan sa suna ka tuwo ko fatan gari ko su bai ka mutu yake sai ko ka tuwo zai ko ka ce wanda ka ce mun ka ce mun ka ce so ga sun yi kai ko ka ce wanda kin mun ka ce no ka ce mun ka ce ba barka yake sai muka sai mun ka ce ga sai ta kiriya ba ko da Allah ta ce ko da na manzo Allah ka zama za ka ce wannan shi mutane jama'a wannan dai ku wannan dai ku suka rufuka ta ta suka rufuka ta ta su ta ce manzo Allah su ta ce فقد خير منه to an ta ke nan ba Allah ya yi sallah inda za a yi kima ya zama masallaci kuma ya zama shi abinci da masu sun samu to duk inda ta fara suka daru ba za ka sa a sai mu wanda ya faɗa wanda ya faɗa da ke rasa ba da kuma ke sai a cikin kanu ɗin dokta a cikin kanu ɗin dokta ya zama da shi ke da ke wasu waɗanda su ba ka sa ya kuma sai wani da ke

يسير فالشغلات ولا حاجة الله إذا في تبدا الجوع فكان يحصل حقوق التقوى تقلى تبدا الجوع فبدا يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله يشهد أن لا إله إلا الله الله رسوله أمر وأنا كده الله رسول فتنمون أنه فتنمون أرمنت أرمنت وأنا غير أن هذا من أبو سيرة كما أنه لا يحصل

ya fasirce ya ce ya wannan nazar mun ga shi ce mun ga yana mutane da munafukai kuma yana kyautata musu yana musu nasiha ya san da muka dauka cewa munafiki ne فإن الله تبت الله تبركي تبت الله الناس تبت الله حتى الا الله يستغي بكونك وجه الله هو يشهد لا اله الا ما قبل الا الا يعدم تاكيد واحاديث الوعد والوعيد تهديد وتهديد بحضني تهديدي يقول كفر ميتين يهج على كفر ميتين هو انت تقول انا بس بوجه الحديث المفلس مات المفلس المفلس فيها ما تنمى المفلس matsakaicin matsayaci ya sassafe a yi tataccen matsayaci a cikin mutane shirin matsayaci shi ne wanda ba shi da ko dari ko fata ko ko kudara yau za a ce ba matsayaci kenan ba tataccen matsiyaci tankirin matsiyaci matsiyaci matsiyata shi ne wanda zai zo ranar tashin alkiyama ya yi sallah ya yi ya yi umra ya yi goma na karshe ya yi sallah ba na limanin maka an yi kutura an yi kiyamun laili an yi karatu an yi kuka ba gidan ba ya yi kuma ta yi zuwa cikin amma zai zo ranar tashin alkiyama lokacin gwamnatin siyasi ya fara ke su dukiyar da aka kai ya ke ba ta ya ba baki daga kife matar sai iyalansa mutane su kwana cikin duhu zuwa kwana mai yawa ba su da kifi ba komai kaddara ma'aza wata ta ma'aza wata a haza wani haza da tun daga lokacin gwamnati har ce har ka saba ki ɗaya ko ku kai wannan ko wata amana ya zane ki wannan ya amana wannan ya zane ki wannan wata ta ma'aza wata ta ma'aza ya ta gwamnati da duk da kai da gwamnati suna yi ko kai da ba zai yi ba saboda ba ba ne sa bane bai ga ba ko ba karanta da ba ko da ba ko mai ta kai wallahi ne mutum da kai amma ya mai da wasu a wannan ba amma ba dole ka kai ne kai sai shi wannan maka kai ko wa to abin da koya maka kenan abin da ya shi ne ne sai ما تستطيع أن تسلمون بشكله وتسلمون بشكله يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع unguwa ka za sun kama ka zama ce su a yi sallar ka biya sai ka tabbatin kana sallar da ka biya wanda unguwar su ma kawo su mai unguwa su zo su su ma su su suke nan ce kudi kan duke ba ce sai kan sallar da kan azumi a kan kuma ko sai mu ma muna cin kibaci muna da kaki a saka kuma muna da kaki wannan rana sai a ce shi kenan kan ne kuka sanar da shi a tsora maka sai an dauki ne shi a cikin wutan jahannama manzo ana a matsaya to a da yayi ya ayyukan kuma shi ne da ba ta ne ba ta da ba ta da da za ka da kai shekara 80 wallahi za a dauka amma waɗanda ka zalunce su sun kudi 80 abin da kai shekara tamanin shi za a ɗauka a biya wa'anda kan zazzage su kaci kai shi za a ɗauka a biya kai to ba zai suke ba dukiyar ba zai suke ba dukiyar ba zai ɗauka a biya ko haka idan an yi kaza ba a tarba ba ko ba a tarba ba to ba a ba a biya ya kasa sai a dai a kama a dai a bibiya ba ga mutane dan Allah wani da kake da kake zama da kai sallah shekara 80 saboda kai zama da a duniya a da kusan da kake a bai mutane kai tarawo da sallah ko da kaji arziki shekara 80 kana cikin ruwa amma saboda kai kaki karfin halin duniya ka kai ka kai mutane kai ba ka kai hadda kuma a dauka abin sannan a dauki mutum a saka wutan jahannama a yi masa hasara wata riban kun ya samu a duniya sai ka yi aiki tukun na sa'ana ka samu tafsira haka Allah mu ga abu saboda kan da kake gani da ne ko ko shi ko ita ko ke ko su ko mu duk da ta ko shi guda tsakanin shi da rayuwa da ba shi ne fanta tsakiya

وحده لا ما أريد منهم من رزق فما أريد أن يسكنوا ما أريد منهم من رزق أريد أن يسكنون يا ثم يقص من الجيل للحد متقاعد بالتي لا تجد لا اسمه نظام الحديث إلا إلا بسمك الحديث من يتعيد لكن هذا عرض كلا لا يبطل يعني بس مقاعد وتبقى تقول تعيش دون التشديد دون التشديد da dabbobi duk gurbin da ka gani a kan doron duniya nan me yake da rafi da kan da shi an tsiro an tsiro ya fara da shi kan da ka ka ka ka ka ka التسخير أنا أقول لك عبد الزكاة عبد الزكاة عبد الزكاة يجب أن تكون مكة ya ruwa a gaban kasan ya kore mana